Gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ne dai da kansa ya baiwa kwamishinan kula da harkokin addinai da kuma na ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar. umarnin su binciki waɗannan mutane da aka ba da labarin cewa suna da tsatsauran ra'ayin addini a wani wuri da suke zaune a garin bidda a baya dai gwamnatin jihar ta ɗauki matakin kore mutanen darul islam daga jihar al'amarin da ta ce ya yi tasiri matuƙa sai maganar wayannan da uh, ya taso ta wani iri maganin nan da aka ce boko haram ne wannan imamu ya kamata mu tattauna wannan al'amari saboda a lokacin da muka tarwatsa 'yan darin uh, salam din nan uh, gwamnan bacci ma ya gaya mun kwanaki cewa a ka turo mu mutanen nan fa addini da suke daban ne amma tun da ba su soma ɗaukar sanda ba na kyale su da su yadda suke so amma wayannan yadda na samu rahoto to lallai nasu addinin daban ne kuma in ya kauce mu islam suna amfani da sunan islam to ya kamata mu samu rahoto sosai kuma an ce yancin garin bidani gwamnan dai yana bayani ne a gaban tawagar majalisar limaman juma'a na jihar to dama dai kwamishinan kula da harkokin addinai na jihar alhaji shehu haruna ya ce tuni suka fara daukar mataki akan waɗannan mutane kamar yadda ya yi ƙarin bayani a gaskiya na kasa mutum kuma mun mitin da su already kuma idan ma sun bude masallacin juma'a na za su sanar juma'a mu shi kuma sun yi shi to me abin tsoro ga mutanen eh abin tsoro ga mutanen shine su duk wanda bai baki da su ba kafuri ne to yanzu ya ce ya baku kwana uku eh. ku kome da kome za ku iya kenan insha Allah tun da farko dai sakataren majalisar limaman Shak Umar Faruk ya ce limaman suna gudanar da ayyuka na hada kan jama'a tare da yin hudubobin bayyana mahimmancin zaman lafiya ga ƙasa sannan daga bisani limaman sun buƙaci hukumomin najeriya da su himmatu wajen ceto 'yan matan nan da 'yan bindiga suka sace a jihar borno mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Thank you.